Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada su dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji tattaunawar da abokin aikinmu Sarfila Hashim Gumel ya yi da wani bako wanda dama ya taɓa ziyartar sashen Hausa a shekarar da ta wuce. To kuma menene dalilin da ya sake dawo da shi Amurka a wannan shekarar? sai ku biyo mu a cikin shirin ku ji. To jama'a salamu alaikum yanzu haka mun sake yin babban bako da yake riba bako bane a gidan nan ba ya zo shekara ta gabata kuma gashi ya ƙara zuwa. Da babban daraktan cibiyar nazarin aikin gona ta jami'ar Ahmed Bello Professor MK Uthman. Professor barka da zuwa. Ah, barka da yawa. Professor kamar shekara ta gabata ka zo ka gashi ka sake dawowa. To eh. me ya da kai wannan karan? To alhamdulillahi ah, abubuwan suka dawo da suka kawo ni wannan karan Ah, guda biyu ne mm. ah, na farko akwai wani aiki da muke nls take da university ta maryland wato jami'an maryland kenan jami'an maryland mm. a ah, kan maganar kacalla wanda ke damu mutane a najeriya musamman masu aikin Uh, noman rani. Mm. So wannan ya zama to uh, da mu da kuma wata university a uh, a Madrid a mm. can kasar eh, Spain. da kuma university ta gashuwa muka hada wata proposal muka kai ita kuma World Bank gwamnatin bankin duniya kenan mm. ya karba ya ce mu ci gaba domin mu ga yadda za mu lamarin na wannan kacala ya zamanto cewar a mun warware wannan matsala ta zamanto maimakon ta zamanto tana matsala ya zamanto mai da ta abubuwan da ya zamanto abun amfani hmm. ga mutane. To Profesa ka ce ka ba kowa bane zai san me yake nufi ba. Ita ka challa dai wata a yabanya ce kuma wata ciyawa ce wadda take fitowa a cikin ruwa. Hmm. Musamman ma idan tun daga kogunan da ke na Kano har zuwa haɗe za ka gansu. sun wato tana rufe bakin ruwa suna rufe hanyar ruwa hmm. suna rufe hanyar ruwa suna kuma suka shiga cikin gonakai ma su yi banna da sauran haka ya zamanto musamman kaga shi in ana maganar a noman rani hmm. hanyar ruwa an yi ta ne don ruwa ya wuce hmm. to idan ita wannan kacalla ta zo ta toshe hanya za ga ruwan ba zai wuce ba yadda ake so saboda haka zai sa ya zama to ba a samu ruwa isasshe wanda zai malale ko kuma amfani da shi domin noman rani a inda ake so so ka ga wani babba sannan kuma na biyu za ka ga akwai tsuntsaye ta kan aje tsuntsaye hmm. waɗanda su tsuntsayen nan sukan taso su cinye amfanin gona ko su musamman ma in ya zama tona wanda wanda su ci ne hmm. sannan kuma hamma da dai abubuwa daban-daban kai hamma da mace zai duk za ka gani ka samu a wajen sannan za ka ita wannan kacalla ba wani a ciyawa ce wadda dabbobi za su ce. Wato ba ta da amfani. Ba ta da amfani. To shi sa abin ya gallabi jama'a ya gallabi masu aikin noman rani hmm. sai ya sa ya ita gwamnatin tarayya ta hanyar ta wannan babban bankin duniya ta nemi ta yaya za a yi warware wannan. To shi ne mu muka ba da namu hanyar da muke gani ta hanyar kimiyya sannan aka karba aka ce to ya kamata. so akan haka ne ya sa na zo hmm. sannan kuma na biyu akwai wannan babban taro da ake na kowane shekara-shekara na american society of agric engineers wata ko kungiyar agric engineers na na na na aikin gona kenan yawa hmm. injiniyoyin aikin noma hmm. so sukan haɗu kowane shekara ya zamanto an tattauna me aka samu game da ci gaban harkokin aikin noma musamman masu aiki na mashin da dai duk abin da ka sani na dabara ta hanyar za a yi aikin noma a duniya ga baki daya to waɗannan abubuwa guda biyu su ne suka ƙara dawo da sannan kuma a zuwa na ma har Allah sa na na cibiyar ifri wata ifri shine waɗanda suke wata babbar cibiya ce wadda suke a tallafa ma aikin gona a duk duniya ga baki ɗaya. To, mun je mun hara maganganu akan ta yaya za su zo musamman ma mu a nan a NRL su taimaka mana ta yadda za a zamanto an mutane sun gane dabarun yadda za a watsa labaran aikin noma da sauransu haka. Domin a yanzu kagan ka lura duniya yanzu ta ta fara amfani da hanyoyi daban-daban na yanar gizo mm. wato ta yadda za a watsa labaran ayyukan gona da sauransu haka mm. to wannan ma shi ma shi na amfani da dama na je mun har tattauna tare da su wato cibiyar ku ce ka wato ka zo ne a madadin cibiyar ku ne kuma wannan abu da ake haɗin gwiwa da wannan jami'o'i da ka ambata da farko eh. wato ta sun haɗa gwiwa da cibiyar ku ne domin a samu a taimaka a samar da wannan kwarai da gaske eh haka ne da na zo ne kan wannan aiki kuma ita abin da muke so mu yi da ita wannan kacallar shine ya zamanto an mai da ita yadda za a zamanto dabbobi za su iya cinta wato lissarrafa sarrafa za a yi mata dabba da shi sannan na biyu za a iya amfani da ita domin a yi a hito da da gas ɗin da zai rika dafa abinci sannan kuma kamar na faɗi maka akwai malamin wanda yake nan yana wannan jami'i ne a wajenmu ya zo kanshi shi akan aikin fidi ɗinsa ma na wannan ganin ta yaya za a sarrafa ita wannan kacalla domin a samu gas na, dafa abinci kuma wannan abu muna fatan cikin shekara biyu nan za mu iya ya zama mun fito da shi cewar ita kacallan nan duk matsala ce amma za a yi amfani da ita domin ta zamanto ta amfani dan adam. To wani tsari kuka ɗauka a yanzu domin ganin an kai ga majiya zuwa shi nan da shekaru biyu kamar yadda ka faɗa cewar akwai wani mataki da yanzu kuke ka. To madalla masu sauraro sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu a madadin shi Sarfila Hashim kumal da ya tattauna mana da bakon namu da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin. Ni Safinatu Sada Sodanki ke cewa mu huta lafiya.